الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مرساك الصلاة أن الله كشمع البركة يا لهدي شرين دادية قواتا سفر شكرتا دبو دياد دريه دوزة لاتين دشيدة بين هجرا منزل الله صلى الله عليه وسلم تقى مكة wanda daidai da sha hudu ga watan sha biyu shekara ta dubu biyu da goma sha hudu Ladiya. muna cikin littafi na kamun jana'izu wa bida'uha na babban malami muhammad din albani allah maɗaukin sarki ya yi masa rahama muna babi da yake bayani akan sallah akan gawa a jiya mun yi matsala ta wanda mai littafi ke faɗi ana karanta wato fatiha da kuma sura bayan kabbaran farko na sallan gawa da kawo mana hadisai da dalilai da suke nuni akan hakalin a nan akwai maganin imamun nawawi da ya kawo a nan imamun nawawi da yake ya kafa hujja da waɗannan hadisai sai ke faɗi mustahabbi ne a karanta sura amma gajeruwa bayan fatiha kenan walaisa fil hadisi sai mai littafi ke faɗi amma a hadisin ba abin da ke nuni suran dole ta zama gajeruwa imamun nawawi shi yana gani ta zama gajeruwa me dalilin imamun nawa ya faɗi haka yace fala'alla dalil ala zalika ma taqaddama min talabil istijali bil janaza abin da yasa kila imamun nawa ke faɗi suran ta zama gajeruwa yayi wani bayani a can baya da yake faɗi idan aka ce za a wato maimaita ko sallah wanda aka zaba za a samu wannan gaggawan da ake so a yi ba to saboda samun a gaggauta kai gawar sai ce to suran kada ta zama mai tsawo abinda sai ce to ayi yi gajeruwa misali wanda za a yi sauri a kare ta don a yi kabbara ta biyu a yi ta uku a yi a kai shi yasa ake shi ke faɗi wato suran sai ta zama gajewa shine abin da mun karanta shi a jiya din domin a yi sauri a kai gawan kabarin ta wallahu a'lamu matsalar mu ta yau shine abin da yadda ake wannan karatun na sallan gawa tunda yi bayani za a karanta fatiha za a karanta sura to ya ake karantawa bayyanawa ake yi sai ma littafi ke faɗi wa ya sirran za a karanta wato fatihan da suran da salatin annabi da addu'o'in da za a yi a ɓoye me dalilin sa haka akan hakali sai ke faɗi hadith abi umama ta bin sahal qala a sunnatu fi as-salati 'ala al-janazati ay yaqra fi at-takbirati al-ula bi ummi al-qur'ani mukhafatatan shi sunna gawa a karanta fatiha kuma a ɓoye sun mai kabbiru talatan sai da iya kabarbar guda uku daga nan wata filin sai ya sallama a inda la'akira akan na garshe wannan hadisi shine hujja akan cewa za'a karanta agoye hadisi na bi dai ke nuni haka hadisin da ya gabata hadisin u a salatu bin abdullahi bin aw ya ke faɗi yayi yi sallah a bayan abdullahi bin abbas ce fanka bi ummin kur'ani wa suratin. fajahara biha ko wajahara biha hatta asma'ana sai ya bayyanar suran har ya jiyar mu kaga ya nuna asali abinda suka sani mai boyewa shi yasa ke ba bayani sai ya bayyanar da suran da fatiha har muka ji to ya nuna kenan a asali sallan gawa shi ma asirtawa ake in ba haka ba da ba za a gaya mana ya bayyana har ya jiyar mu tun da dama misali inda magariba ne ba za a ce ya bayyana har ya jiyar da mu asali a bayyana kowa ya ji ko to shi ma dalili ne da yake nuni a ɓoye ake karanta wa'annan abubuwa da ake yi sai dai kamar yadda na faɗa irin mutu ya samu kansa matsayi irin na ibnu abbas yana so ya nuna ma mutane wani abu da yake gani mutane ba su fai aikata wannan abun ba yana so ya nuna musu sunna ne to zai iya bayyanawa don mutane su ji wani sai ya tambaya su sai gaya musu wannan ita ce sunnan annabi sallallahu alaihi wasallama anan shine sai wannan an saba ma asali kenan to mutum sai ya abin nan kuma ya nuna ya halatta din a karanta a bayyane an gane na'am a wannan kenan wannan hadisi imamun nasa'i ya rawaito wannan hadisin kamar yadda ya gabata a mas'ala ta 74 mas'ala ta gaba ta 79 ثم يكبر التكبيرة bayan an karanta Fatiha, daga nan mai zai biyo baya sai kabbara ta biyu shi ke faɗi sun mai kabbiru a takabira ta saniya wa yi salli ala nabi daga nan da ya gama kabbaran sai yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam li hadisi abi umamata al-madkur annahu أخبره min من أصحاب nabi sallallahu alaihi عليه wannan hadisi na abu umama da ya gabata wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ya ba su labari ko ya ba shi labari anna sunnata sunna في الصلاة على الجنازة أكن صلى أكن جنائزة أن يكبر الإمام لمن يكبر ثم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يكرم تفاتها بعد التكبيرة الأولى بعد الكبر فرق سرا أبين في نفسه أكن تكوي في ذي يدك ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فأن يهي صلاة النبي دغنا ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرة الثلاثة daga nan fit gabirati salat daga nan sai ya tsarkake addu'a bi ma'ana sai ya yi tsantsan addu'a a sauran kabarbarorin uku kaga nan ne yanzu ake ma mamaci addu'a a farko nan ba addu'a ake yi ba abinda sunna ta ce a yi ne ake yi don akwai wasu abubuwa akan aikata su ba da niyan addu'a ba kawai an gane a matsayin haka ne shi ne yin kakaɗin ne ibada misali akkar da muke yi bayan sallama daga sallah addu'a ne waɗannan da suke rataye eh ba addu'a ba ne ko ba haka ba su ba addu'o'i ba ne shi yasa ake kiransu al-azkar ba da salawati al-mafruza fikiri da ake bayan sallah su ibada ne mai zaman kansa wanda da ni da kai dole mu ko muna da bukata ko ba mu da bukata ko ba ba shi yasa ake taruwa a abu iri daya da ni da kai amma inda ake mu yi addu'a bukatan malami na ba shine tawa ba to sai kowa ya zaɓi abin da yake gani ne babban bukatar zai roge Allah ko amma wannan yanzu ana kiran shi zikiri to zikiri shi kuma yana da matsayinsa in aka ce ka yi shi a wannan lokacin a wuri kaza a lokaci iri kaza a yanayin iri kaza baka dama ka saba sai ka yi shi a haka din dole an gane amma addu'a kana da dama ka yi da abin da kai kake bukata shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam da yake koya ma Abdullahi bin Mas'ud tahiya da ya gama ce in kai salatin annabi ce falyaktar ahadukum min al'adiyati a ajabahu ɗayan ku sai ya zaɓi addu'an da ya fi ba shi sha'awa falyas alkhairai duniya wal ya rogi alkhairin duniya da lahira kaga nan yanzu addu'a ake kowa sai ya zaɓi abin da ke so amma anan in ka zaɓi wani ka bar wannan yayi bai yi ba wannan ba ba addu'a bane zikir ne wannan to dole ka yi a inda yake to haka wannan karatun fatiha din da ake yi da kuma salatin annabi abu ne wanda ake yi shi a wannan lokacin kuma a nan din ba addu'a to nan daga yanzu an gama to nan sai a yi addu'a shi yasa sigan addu'a din sai ya zo da sigogi daban daban daban daban ko ba gane ba saboda ya danganci wanda ya mutu ma in yaro ne akwai tashi in mace ce sai ka canza maimakon huhu sai ka mai da shi ha ha in suna da yawa maimakon huhu sai ka mai da shi hum hum allahumma ghafir lahum warhamhum wa afihim saboda addu'a ne yanzu to daidai abin halin da kake ciki ta nan haka zaka yi shi an gane to sai ke sai mutum ya zaɓi addu'a wato sai ya addu'a wanda yake yayi yi ikhlasin addu'a bi ma'ana ya roki Allah kuma yayi yi addu'a wanda yake ma'asura daga annabi ba ya girgiro tashi ba wanda aka ce annabi ya yi wannan ya yi wannan sosai ka yi wa'annan shine wa ya addu'a bayan kabarbarorin la ya qara'u fi shay'in min huna nan babu karatu addu'a kawai kaga karatu daban addu'a daban sai farko sai ce wa ya qara wa ya qara'u al-fatihata wa sura nan kuma sai ce addu'a kaga addu'a daban karatu daban nan ba zai yi karatu komai ba kato mutum wani in yaji bai karatu sa kila shiru ake yi a ana yin me addu'a addu'a daban karatu daban shi kuma na'am sai ce summa yusallimu sirran fi nafsihi Sai hina yansarifu an yaminihi daga nan sai yayi sallama sirran fi a kan kansa wato ya ji yadda kansa da wanda suke kusa da shi su ma za su ji don su yi sallama amma in mamu ne shi kaɗai zai ji yadda kansa ba dole ne sai ya bayyana amma kamar liman sai ya bayyana duk mamu su ji liman ya yi sallama su ma su yi sallama hina yansarifu lokacin da yake gama wannan wato sallah ayyaminihi ta damansa assalamu alaikum haka kamar yadda ake sallama ta sallah farko ba ta dama ba kafi hagu to nan ne ake shi ma an yaminihi kenan والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل إمامه سنة شيني ما موسو aikata سو أيكة أبند aikata يأيكة هذا لما أولا da neman duk wanda zai sallan gawa ga yadda zai yi liman ne ko kuma mai koyi don shi ma ana so yayi addu'a ne don sallan gawa kowa addu'ansa ake bukata zai yi liman yayi wata addu'a kai kuma kai wata daban Allah ya ji taka yayi yi umma wannan mamacin rahama an gane ko taka ta fi kaiwa matuƙa don addu'o'in masu ma daban-daban ne akwai wata tafi wata falala ko ba gaba to kila ka yi wanda ta fi falala ta karbu na ta ba mu labari wani wani mutum ne ya zo za a yi sallan gawa yana cikin masu sallah ya kalli gawan nan a kunci shi bai sun addu'an da zai yi mata ba ya tsaya ya kalla ce to ce ya Allah ka ga wannan mutumin da ke kunci da bai iya makansa komi sai ga ci na yau bakonka ne Allah wannan mutum inda bakona ne yau ni da karrama shi to bakonka ne ya Allah wannan kalman Allah ya ji ya gafarta masa Allah shi in bawa zai iya bakonsa karanci ya yi masa rahama ina ga Allah rahamun rahimina sai Allah ya yafe masa saboda wa'annan kalmomi shi bai so abin da zai faɗa ba ne wannan sai ya faɗi wa'annan kalmomi sai Allah ya gafarta masa to kaga mutum kowa da irin sigan da zai faɗa wanda yake yafi wato karɓuwa a wurin Allah maɗaukin sarki to wannan shine mutum sai ayi waɗannan bayan abin nan wannan imamu shafi'i a littafinsa al'ummu ya roito hadisi da ta hanyar imam shafi'i kuma imam al-bayhaqi ya roito hadisin da ibn al-jarud daga zuhuri an abi umama wa qala az-zuhri fi akhir imam az-zuhri muhammad bin muslim bin shihab shine az-zuhri kenan malamin maliku ce haddathani muhammad al-muhammad al-fihri an al-dhahhak bin qais annahu qala مثل قول أبي أمامة قال الشافعي رحمه الله وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة والحق إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى هذا إمام شافعي يتبتر دقائد متى جيكينا بمعنى ديك فدي أنام وأصحاب النبي صحابا النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون بالسنة ba sa faɗin abu kaza yana daga cikin sunna wal haqqi illa li sunnatin rasulillah sai dai in sunnan annabi ne kawai in kai sahabi ce mina sunnati kaza to sunnan annabi yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah ta'ala wannan magana imamu shafi imamu hakim da kuma ya rawaito hadisin daga kuma shi ma bai haƙi ta wannan hanyar ruwaito shi daga imamu ashafi illa annahu qala ne rijalun min ashabin nabi sallallahu wasu mutane daga cikin sahabban annabi sun ba ni labari maimakon rajulun ci abi umama din kenan ko zai akhbarahu rajulun min ashabin nabi da mufrad nan kuma sai zo rijalun a wannan dariƙa ta imamul bai an gane na'am والباقي نهوه وفيه الزيادتان وزاد في إسناده الثاني حبيب ابن مخلمة كما تقدم في رواية الطهاوي في المسألة مشار إليها آنفا ثم زاد الحاكم قال الزهري حدثني بذلك أبو أمامة وابن المسيب يسمع فلم ينكر ذلك عليه كذا زهري كفدي أبو أمامة ياباني من اللاباري ابن مسيب شين سعيد بن المسيب وانده كي كرا akhirul mutaqaddimin ko a cikin littattafan mu na fiqh yana daga cikin manya manyan tabi'ai shi wannan din babansa da kakansa dukkan su sahabbai ne shi sa'id bin al-musayyib bin hazan al-hazan shine kakansa dukkan su sahabbai ne to shi wannan sa'id bin al-musayyib ya ga duka manya manyan sahabbai asharul basharina gaba daya ya gansu bil janna shi wannan sa'id bin musayyib ne ke sake kiran shi da haka wato babban yana da cikin manyan malamai magabata yana jin lokacin da abu umama yake ba da ya zuhuri kai eh, yake ba da wannan labari falam yunkir zalika alaihi kuma bai musun wannan maganan ba in ji imam az-zuhuri وقال صحيح على شرط الشيخين امام حاكم ke faɗi wannan hadisi ingantacce ne akan sharɗin Abin da yake so ya nuna mana nan. wannan maganan ba wai kawai magana Abu Umama magana ne wanda aka ji wajen sabbai tunda imam Sa'idu bin al-Musayyib ya ji da ba tabbata bai tabbata daga sabbai ba nace a'a ban taba jin wannan ba ba haka yake ba to yana ji shi ma falam yunkir alaihi zalika alaihi bai ce a'a ba haka bane ya yadda da abin da aka fara kenan hadisi sahihun ne ala sharri shaykhaini wa faqu zahabi huwa kama qala imam zahabi ke abinda imamu hakim ke fadi akan sharadin buhari da muslim wannan hadisi haka din ne malam nasiruddin albani shi shi ma haka din ne shine huwa kama qala bi ma'ana kama qala al hakim wa zahabi shine huwa kama qala to ya tabbatar da abun kenan na fada kullun imamu hakim yana da littafi da ake kiransa al-mustadrak ya yi istidraki ne akan ne imamul buhari wa musulun shi ya kalla shi to da buhari da musulun shi a tunanin sun ce duk wani hadisi ingantacce su ruwaito shi to ga wani hadisi ma irin sharadin ya aka yi ba su ruwaito shi ba kai ya dauko hadisi to idan har haka to imamu zahabi sai zo shi ma yayi aiki akan hadisi a a'a imamu hakim akwai wasu hadisai da yawa da kake cewa ala sharri shaykhai ba haka suke ba akwai wasu kuma hakan ne to sai bi littafi to duk inda ya wafaka akan haka ne sai ce eh haka din ne amma wannan ba haka bane to shi yasa wata rana sai ga da hakim da zahabi dukkan su sun tafi daidai imam nasiruddin albani ya zo ce a'a shi kuma ba haka ba ne ala sharɗi musulun ne kawai ko ala sharɗin buhari saboda hadisi baya cikin muslim ko kuma baya cikin buhari imam hakim istidraki yake so yi ma buhari da muslim shi yake kira littafin al mustadrak shi sai dauko hadisai da yake gani sun shika sharaɗin da ya kamata buhari da muslim su ruwaito shi kuma ba su ruwaito shi ba sai shi ala shartu shekai ga hadisi kaza kaza awani awani daga ciki to imam hakim eh, zahabi da yazo shi ma sai bi wannan abun da yayi sai ta'aqqubi to shine at-ta'aqqub kenan akan imam al-hakim wani wuri ya wafaka wani wuri kuma ya ce a ba haka bane to shi ma Nasiruddin Albani in yaji sun tafi to sai bincika ga din haka din ne shi ma in su haka to sai kawo mana wa huwa kama qala kenan kenan imamul hakim abinda ya fada imamul zahabi ya wafaka mamman din albani shi ma ya wafaka kenan wa zahiru qawlihi ba'da an zakara alqira'ata thumma yusalli ala nabi zahiri wannan magana da yake faɗi bayan ya ambata cewa ana karatu daga nan ayi salati ga annabi wa yukhlisu ad-du'a lil janazati fi at-takbirati thalatha sannan a tsirkaci addu'a ga jana'izan a kabarbarorin guda uku anna salatu ala nabi innama takunu ba'da takbirati athaniya la qablaha ana yin salatin annabi ne bayan kabbara ta biyu ba kafin ta ba an gane don sai ya zo dunkule sai ce sai a yi addu'a to sai a yi salatin annabi tukuna bayan ta biyu daga nan in a kabbara ta uku kenan ko sannan sai ayi addu'a li'annahu law kana qablaha lam taqa fi takbirati bal qablaha كينا كما هو واضح وفيه قالت الهنفية والشافعية وبه wa الهنفية والشافعية وغيرهم wannan shine abinda imamu Abu Hanifa ko kuma mabiyan wato mazhaban Hanafiya da Shafi'iyya suke tafiya akai khilafan Ibn hazam sabanin Ibn hazam al-Zahiri wa Shawkani da Imam Shawkani wa amma sigatu salati ala nabi wani irin siga mutum zai amfani da ita wani siga mutum zai karanta a lokacin da zai sallan jana'iza akwai siyas. na salatin annabi sallallahu alaihi da suka tabbata a riwayoyi ingantattu kaman guda bakwai nau'i daban-daban na salatin annabi akwai nau'i na daya akwai nau'i na biyu akwai nau'i na uku akwai na hudu akwai na biyar akwai na shida akwai na bakwai dukkan su sun tabbata kowane kuma yana riwayansa daban hanyansa daban wasu kalmomi akwai inda aka haɗu wani wuri akwai inda ba haɗu ba shi yasa ba a so ka ɗauko wannan riwaya ka kuda ta da wata riwaya shi yasa kullum mutum in ya dauko siga ko ta salati ko ta addu'a ko kuma ta wani irin su afkar din nan to kada ka haɗa ta kuma da wata riwaya na wani siga daban ko da a wata riwaya ne akwai su lafuza da suka yi kama da wannan kada ka dauki wannan ka sha kuda wannan ya yi kama kenan kaman ka ɗauki bi inna haɗa na kalkausar wasallin rabbi lam yalid da lam yulad kenan haka man haka kai ka haɗa wata riwaya da wata kaman ka haɗa wata sura da wata sura shi sai ka ɗauki siga ɗaya sai ka gama da ita tukuna daga nan kana so sai ka ɗauki wata siga kada a sha kuda shi yasa malamai suka yi ma wasu malaman fiqh raddi akan yadda suke dauko salatoci sai su hada wata riwaya da wata riwaya irin salatin da yake cikin littafin mai ishimai sai ga yadda ya zo ruwawai kusan guda hudu zuwa biyar ya sha kuda a wuri guda to sai ka ce ba a yi ma wani abu da annabi ya koyar a haka shi ya koyar lafazi haka zai so ka tafi da shi a haka kada ka ƙara kada ka rage kada ka ɗauko wani kaza a tsakani an gane zai amma mutum zai iya yin duk abin da ya tabbata daga annabi sai amma bai samu wato wata siga guda ɗaya da aka ce wannan kawai ita ce annabi yake karantawa a sallan gawa an gane shi ne ke faɗi wa amma sigatu salati ala nabi fil janazati falam aqif alaiha fi shay'in min al ahadith as-sahiha ce siga da mutum zai yi a salatin annabi sallallahu ban tsaya daga ban samu wata siga ayyananniya a hadisai ingantattu da aka ce ita kawai annabi yake yi فالظاهر أن الجنازة ليس لها صيغة خاصة وتؤتى جنائزة بعد دون صيغة لفظين مسمى بل يؤتى فيها بصيغة Wato za a zo da. duk wata siga da ta tabbata fitta tashahhudi a tahiya fil maktubati a salloli waɗanda suke maktuba wato salloli na wajibi kenan an gane an gane wannan matsalan kenan ba a keɓe wata salatin annabi shi ita kare yake karanta salatin ibrahima ko sauransu duk wanda mutum ya iya in dai salatin annabi ya tabbata daga annabi cikin bakwai din nan duk wanda kai yayi tana iya daukan guda daya ka dinga yi kana iya yi ya wannan gobe ka yi wannan gata ka yi wannan gurgudo an gane abin na'am wannan ita ce wannan matsalan da yake faɗi kenan sai a nan kuka duba akwai nomba ta biyu ta ce wahiya sab'u usiyagin wato su ne wato sigogi lafuza guda bakwai auratuha na zo da waɗannan sigogin ɗaya bayan ɗaya fi sifati salatin nabi a cikin littafin sana salatin nabi ya kawo taɗaya ta biyu har zuwa ƙarshe mai wannan littafin ibn al-qayyim ma a littafin sa jala'ul hafam shi ma ya kawo ɗannan laffuza ɗin na tahiya imamun nawi a littafin sa al-afkar shi ma ya kawo su to dukkan su kowane ya ce ba a haɗa wata siga da wata siga na'am summa ya'ti bi baqiyati at-takbirat daga nan mutum sai ya zo da sauran kabarbarori shine matsala ta tamanin kenan wa yakhlisu ad-du'a fiha lil mayyit nan tsantsan addu'a ake ma mamacin a bayan karatun Fatiha salatin annabi sallallahu alaihi wasallama sai me sai kabbara ta uku ba to nan tsantsan addu'a ko ake so a yi ma mamaci yanzu ne aka shiga inda za a yi ma mamaci to sai ya yi masa addu'a li hadisi abi umama al-mutaqaddim anifan kama hadisin da ya gabata na abu umama da yake fadi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam idza sallaytum ala al-mayyit fa akhlisu lahu ad-du'a don za ku yi sallah akan mamaci ku tsarkake masa addu'a mana ku yi addu'a sosai gare shi kuma ku roƙi Allah kada a roƙi wani iri wata sallah ana roƙa ya Husaini ya Aliyu ya kaza ya kaza ana sallan gawa su Husaini ne wai za su yi gafara su Aliyu za su yi gafara su Fatima su za su yi gafara za su iya gafara wane mutum inda to me yasa aka tsallake annabi inda za su iya gafara to annabi kenan me yasa aka bacci ake kiran su Husaini a sallan gawa wani wanda ya ji da kunnensa makwabci na ne yake gaya mu na ga na baku na da babu labari wata rana a nan yana muna tare da shi wata rana sai ke gaya mun ɗansa ba lafiya don allon ara mai kuɗi zai kai shi asibiti dubu biyu ne ma sai na bashi shi kenan a ce za shi zariya ne akwai wata muzahara ne da za a je a yi ya tafi abinsa ya dawo ban ma sani ba ban taba abin nan ba nan, da aka yi wata rasuwa da aka yi na nan zariya wata rana da suka fito zanga-zanga yan sanda sun kashe wani mutum da ake kira abdulrahman a nan zaria sosai aka zai za a masa sallah sai ya tafi shi ma ce ya tsaya kusa da liman din mai sallah ce tun daga lokacin ce to ya gane shi a ba addini ba ne shi ke ba labari da kansa ba wani ba ce da ya gama gawan yadda aka sa ta a cikin akwati abu ya firgita shi sosai an sa hotunan gawan sai aka rubuta nan ya hasan nan ya husaini nan ya aliyu nan ya fatima a kafin abin ne shi yana gaba aka sa mai rubutu aka sa a takaddu aka sa mai a hannu aka sa a nan aka sa a baki sunayen su husaini ha sai abun ne ta bashi mamaki yare sai da jikinsa na rawa wallahi shikenan ya sake gani kuma an zo da za a yi sallah yana kusa ga ba sunan Allah ko daya su Husaini da su Aliyu ne kawai da su Fatima ake ta kira shikenan duk wannan yana da jurewa aka sake zo za a rika ta sai aka ga irin wannan masu gangunan nan dididim dididim ana takawa gawa na gaba sun sa uniform irin na kiristoci dai ce kawai sai ya ga duhu baya iya kane <laughs> wallahi shi ke ban labari ganan ya dawo zai tafi da wanda ya fara sashi a ce kai sai yau wani rana ne ya gaya masa shi to barin ga maka na bar shi'a daga yau aka yi gaya ba sai ce me ake yi ne in za a yi wai a musulunci ana sa gawa a akwati ce bai kai wannan ba shi babban a shi da ya sa a nan kabala yake ba labari ce ana kaza ce ba a yi hito ni na gani yau da ido na kuma ka sai da shi yake ba labari ka sai to sai ba labari lokacin da ya karbi wannan kuɗi na a ce ci sai ya tafi ba ɗansa ba ne ba lafiya a <laughs> wannan lokaci <laughs> a to su ka sun akwai taƙiya kai gariya ba wani addini ne ma ibada in ba ka taƙiya ai ba kai ba mumini ba ne a shiya to shi yasa duk abin da zai iya zai iya fada shi ba ruwansu taƙiya ake kiransa ba addini ba bai da irin wannan to abinda ya faru kenan to kaga wannan ba karatu bane Allah ake roga shi yasa a nan ake faɗi wa yakhlisu laha ya wato tsarkake addu'a ga wannan sallan gawan da za a yi bayan ya kawo sai annabi ke faɗi wannan wannan hadisi abu dawuda da ibnu maja da ibnu hibban a sahihinsa da baihaqi duka su hadisin daga abu hurai abi hurairata wa sarraha ibn ishaq bi tahdith inda ibn hibban a ibn hibban ibn ishaq mun fada muhammad bin ishaq da wa mudallis ne to amma a hanyar riwayan ibn hibban yayi tasrihi bi tahdith bi ma'ana yayi amfani da kalman haddathani ko sami'tu ko akhbarani bai ce bai amfani da kalman an ba to kamar haka ga hadisin nan ya inganta kenan nan abin nan kenan wannan matsala ta gaba shine matsala ta 81 waye فيها بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من العدية idan mutum zai addu'a da wace irin addu'a ya kamata yi yayi da addu'an da ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa qad waqaftu minha ala arba'atin ce na samu guda guda hudu tabbatattu daga annabi sallallahu alaihi wasallama nau'i daban-daban na addu'o'i inji malam Nasiruddin Albani kenan sai al-awwal na farko daga cikin wanda na samu عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فعفظت من دعائه وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك كيف دي ناي سل النبي ياي سل أكن وتجنائزة sai na haddace daga cikin addu'o'in da yake kaga sabai da suke sa himma take da an faɗi abu sau ɗaya sun rike shi kenan sai su ruwaito su kawo mana amma mu za mu koyi wannan yanzu muna bukatan kwana nawa wannan addu'a ce yanzu mu koye ta daga yau inda za mu ba ce kafin rana ita ya koya da ta wannan addu'a wani sai ga yayi kaɗan sati ɗaya ko kuma shi kana kallo amma shi a kunne ne yake ji kawai a rana ɗaya a lokaci guda karantawa so ɗaya har da gashi ya ruwaito mana kamar yadda take lafdan lafdan kuma gane ba to sabai suna da tsananin kula da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa kuma suna da tsananin hadda ta kika kawai in aka yi abu sai ga ya dauko baka abin tun daga farkon sa har ƙarshe ka dubi Jabir radiyallahu anhu hadisin da ya rawaito na hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam tun daga fitan sa Madina har dawowar sa Madina ko lafazi daya ko kaf aiki guda daya na annabi bai tsallake ba tun daga tafiyar su Madina har dawowa a wajen Imam Muslim ya kusa shafi shida hadisi guda daya shine imam nasir din albani ya yi littafi mai zaman kansa hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallam kama rawa jabir haka yi littafin hajjin annabi kamar yadda jabir rawaito ya dauko wannan hadisin guda daya kawai littafi guda daya to a yadda sabbai suke abin su kenan to kaga auf bin malik ayi sallah wata jana'iza wata rana kawai yana ji sai ya haddace daga cikin addu'o'in da annabi yayi ga sunan Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi واعف عنه وأكرم نزله واستئم دخله وغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت أو رواية كنا وفي رواية كما ينقى نقفيه لمبني للمجهول كنا قلنا كما ينقى الثوب الأبيض كما نقيت الثوب الأبيض duka ya tabbata kaga yana daga cikin kuma dubi kula a ranan kawai ya gane yanayin abin nan din riwayoyi guda biyu min ad wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan wa fi riwayatin zawjatan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-janna wa a'idhu min adhab al-qabr ومن عذاب النار قال فتمنيت أن أكون أنا ذلك الميت sai na yi burin da ma ni ne mamacin nan da aka yi ma wannan addu'a saboda yadda ya san ma'anan abin da addu'an ta gunsa daga baki annabi sallallahu alaihi wasallama ga sahabbai a baya sai da ma ni ne mamacin nan ma da ya fi mun sai ya gurin wannan saboda yadda ya san ma'anan abin da wa'annan addu'o'in suka gunsa ga sunan Allahumma ghafir lahu ya Allah ka gafarta masa namiji ne warhamhu ka masa rahama wa'afini kai masa rungume wa'fu anhu ka tausaya masa ka yafe masa wa krim nuzulahu ka girmama masaukinsa ka karrama masaukinsa ko ka karrama shi a wannan masaukin nashi wa wasi'mu dukhalahu ka yalwata mashigansa kabarinsa kenan wa ghasilhu ya Allah ka wanke shi bil ma'i da ruwa wa salji da raba wal baradi da sanyi duka wayannan kaga abubuwa ne aka ruwa raba gangara ko sanyi duka abubuwa ne masu sanyi wanda suke kashe duk wata zafi kenan ko haka aka kawo su wa naqihi Allah ka tsarkake shi min alqataya daga zunubai daga kurakurai kama na naqaita kama yadda ka tsarkake farin tufa ko kama yunaqqa thawbul thawbal abyad min ad-danas kama yadda ake tsarkake farin tufa daga daura in aka wanke shi ka wanke sai ga fes kamar yanzu aka sayo shi to Allah ka wanke shi daga zunubansa irin wannan yadda ake wanke wato ake zarke farin tufa wa abdilhu daran khairan min dari ka canza mata gida wanda yafi alhairi da gidansa na duniya wa ahalan ka canza masa iyalai khairan min ahli wanda suka fi iyalansa na duniya alkhairi wa zawjan da mata wa fi ruwati wa zawjatan zawjan duka yana daukan mata da miji ya aka ce wa zaujan faman nan sai riwaya guda biyu ko wa zaujatan in namiji ne ko wa zaujan in mace ne kenan ko ko da ke mata kamar yadda mai abin nan fiƙo ce ba su ba a canza musu maza sai da ce wa daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha amma mijinta a duniya shine mijinta a lahira to wannan sai a wannan sabanin ruwaya, wanda suka fi wannan wa'adi silhul janna ya Allah ka shigar da shi aljanna wa aizhu ka kare shi min azabil qabri daga azaban qabri wa min azabin nari ka kare shi daga azaban wuta to bi addu'a da annabi a tagaice kuma wanda ya kunci duk wani alhairi na duniya da na lahira ko kuma ya kunci duk wato neman alhairi da kuma neman kariya daga dukkan sharri to yi mutu yayi wannan yayi yana daga cikin manyan addu'o'i wanda ake fara kawowa wannan hadisi imam muslim da imam nasa'i da ibn maja da ibn jarud da baihaqi da dayalisi da ahmad suka rawaito hadisi amma wannan lafazi siyak na imam muslim ne na'am akwai riwaya ibnu maja da dayalisi annal ta kana rajulan min al-ansar sai aka kawo ce wanda ya rasu din wani mutum ne daga ansar namiji lakin fi sanadiha faraj bin fadala akwai wani mutum da ake kira faraj bin fadala wa huwa da'ifun an ismata bin rashid wa huwa majhulun shima to kaga wannan da inda aka ce namiji ne daga ansar bai tabbata ba a hayar waya ingantacciya amma addu'o'in can imam muslim imam nasa'i baihaqi dayalisi ahmad da surwaito wannan hadisi amma wannan a riwayan ibnu majah ne da dayalisi aka ambaci mutumin din daga wato namiji ne kenan ita riwaya ba tabbata ba wal hadith akhrajahu at-tirmidhi muktasaran imam tirmidhi ma ya rawaito hadisi a takaice wa qala حديث حسن صحيح وقال محمد بن إسماعيل إن كجي إمام مسلم أي ترمذي يرويتو حديثي كي وسألت محمدا ابن إسماعيل ko wa sa'altu aba abdullah to yana nufin imam buhari da imam buhari malamin sa ne a wajen fikihu da kuma riwaya na hadisi to nan da yake faɗi wa muhammad bin isma'il yani man al shine malamin imam muslim shine kuma malamin imam at-tirmidhi sai asahhu shay'in fi hadha al-babi hadha al-hadith abinda yafi zama ingantacce a wannan babi na addu'a gaba mace wannan hadisi ma'ana wannan lafza inji imam al-buhari ga dalibinsa yana gaya ma sa imam at-tirmidhi abu isa Sani, hadisi na biyu na lafazin addu'a wanda na biyu عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة يقول النبي إن جاء أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذن يكن إذن ينا صلى كان جنائزة يكن فدي اللهم غفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده wannan ita ce addu'a ibn maja da bahaiki suka ruwaito daga abu hurairata radiyallahu anhu ce faɗi annabi yake faɗi ya Allah ka gafarta ma waɗanda suke raye cikinmu da waɗanda suka mutu da wanda suka zo ga sunan muna tare da su a yanzu da wanda ma ba su zo ba su ne ga'ibina wa sagirina da ƙanananmu wa kabirina da manyanmu wa zakarina da mazajenmu wa unfana da matayenmu duk ka gafarta musu gaba ɗaya kaga nana waɗanda suke nan na masu rai maza da mata manya da ƙanana wanda suke nan da har da matattun na gaba can ma wanda sun riga sun tafi ba kai ga mamacin addu'a tukuna ba ma'anan ko da ke ya shiga wa mayyitina a nan ko Allahumma ya Allah man ahayaitahu duk wanda ka raya ci cikin mu minna fa ahayni alal islam ka raya ci akan musulunci wa man tawaffaitahu wanda ka karbi ransa kuma minna daga gare mu fa tawaffahu alal imani ka karbi ransa yana mumini a nan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a nan wanda duk ya ji karaya shi akan musulunci wanda kuma ka karbi ranka ka karbi ransa akan imani a nan kaga sai bambanta tsakanin imani da musulunci idan mutum yana raye me ya kamata ya yi su salla su zakka su azumi su hajji ayyuka na bayyana sune musulunci idan aka haɗa musulunci da imani to ayyukan bayyane su ne al'amalu zahira su ne za su ɗauki musulunci karaya shi mai sallah mai azumi mai sadar da zumunci mai kyauta mai duka waɗannan su ne musulunci ayyuka na bayyane in za ka kashe shi kuma kashe shi yana mai imani da Allah da manzannin Allah waɗannan su ne kuma imani kalmomi guda biyu malamai sukan ce idan ijtama'a iftaraqa idan taraqa ijtama'a kalmomi guda biyu in suka haɗu to kowane sai dauki nashi ma'anan menin daban-daban in suka rabu aka ambaci guda daya to sai kowane kuma sai dauki ma'anan kowane an gane in ka duba laysa albirru an tawallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib innal birra man amana billahi zuwa karshe annabi sallallahu alaihi wasallam da jibril yazo yana tambayar sa me musulunci sai faɗa masa ayyuka na bayyane shaidawa babu mata da gaskiya sai Allah annabi Muhammad manzon Allah ne sai da sallah zakka azumi hajji ko sune guda biyar zai tambaye shi meye imani su ce an tumina billahi ko wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa an tumina bil qadari khairihi wa sharrihi akwai wasu mutane ana kiran su wabdu abdul qais sun zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce mun zo ne ka gaya mana meye imani sai fassara masa imani da abin da ya fassara musulunci a hadisin jibril kuma nan saboda yanzu imani kar ya ka ambata to kuma ya kunci dukkan abubuwa in suka zo a haɗe to kowane na menin ɗinsa daban wannan musulunci ayyuka na bayan to shi sai mutu yana raye to a raye a yana cikin mai sallah mai yin ayyuka na bayyana wanda su ne musulunci lokacin da zai mutu kuma a kaje shi yana mai imani mumini a karɓi a wannan hali abu ne wanda yake in ka kalli abin nan ɗin addu'an nan abu ne wanda yake yana da daɗi jiddan ka gane mai annabi yake nufi a nan wuri kawai mutum ya mutu yana imani ba wanda mu dai kawai wani ya mutu musulmi ko to muna so Allah ya karbe shi yana mumini tare da shi a wurinsa lokacin da zai karbi ransa Allahumma ya Allah la tahrimna ajrahu kada ka haramta mana ladan wannan bawan ka ya Allah wala tudillana ba'dahu kada ka batar da mu kuma bayan sa don daga mutuwa wani wasu kuma sun bace kenan ko fara ihu ana ana dukan fuska ana yaga kaya a je a yi aski kwakwal duka wannan bata ne ai a yi ta abin da ake kira niyaha a zo a yi sadakan uku a yi na bakwai a yi na arba'in a yi na shekara ɗaya a yi na shekara na goma sha biyar duka kullum kaga bata ne wannan bayansa to Allah kada ka bar mu a bayan wannan a yi ta wasu su bidiyoyi da basu kamata ba sannan kuma ladan da muka zo nema kada ka haramta mana wannan ladan ya Allah wannan shine addu'a ta biyu daga cikin addu'o'i da mai littafi ya kawo mana wannan hadisi ibnu maja da baihaqi daga muhammad bin ibrahim at-taimi an abi salamata anhu shi muhammad bin ibrahim at-taimi radiyallahu anhu ya ruwaito shi daga abi salama anhu daga wato abu huraira radiyallahu anhu da abu dawud ma ruwaito hadisin da imamu tirmizi da ibnu hibban a sahihinsa da kuma al-hakim da imam al da ahmad daga yahya bin abi kafir an abi salama bihi kuma dai na hauhu duna qaulihi allahumma la tahrimna ajra sai dai da wannan qari fa hiya inda abi dauda ita qarin kenan wa ibn hibban illa annahu qala wala taftinna ba'dahu kada ka fitine mu a bayansa maimako wala tudilluna ba'dahu wa sarraha yahya bit tahdid yahya bin abi kafir shi ma mudallis ne amma nan kuma yayi tasrihi bitahdith inda al-hakim thumma qala sahihun ala shart ash-shaykhayn inji imam al-hakim kana wafaqahu adh-dhahabi wa kama qala wa illa bima la yaqda inji nasir din albani bani yadda suka fara sai dai wasu sun illan ta hadisin da abinda wannan illan ba ta taba hadisi shine illa bima la yaqda don akwai illa wanda ba ta taba ingancin hadisi illa ne wanda yake malawa suke cewa khafiya da ita da babu ita duk ɗaya ne malam nasiruddin albani zai gaya mana wurin illa anan وليحيى فيه إسنادان آخران عند أحمد والبيهقي وللحديث شاهد من حديث ابن عباس نحوه رواه الطبراني في الكبير نعم إن شاء الله زام سيا أنا ساتي ما يزوى في متاتي أحاديثنا uku daga cikin wato addu'o'i da babban malami muhammad nasiruddin albani ya kawo mana guda nawa ce ya sa guda hudu ko yanzu mun ka karanta biyu ko sauran biyu insha Allah za mu ji su a tarihin da mutane a yi kokari irin waɗannan addu'o'i kawai kamata a yi wasa da su a samu musulmi da ya shekara goma sha biyar sai bai haddace irin waɗannan addu'o'i ba gaskiya saboda sallan gawa kullun ne ake yi kullun ne ake ce mutum ya je ya sallan gawa kawai sai ya tsaya kawai shi kenan gai ba bai kamata ba kaga wannan gawan bai samu fa'idan zuwansa ba mun gaba ya gabata cewa in aka samu mutum arba'in suka taru suka yi magawa sallah suka nema mata gafara Allah sai ya gafarta masa a wata riwaya aka zaki ce ɗari dukkan suka nema masa gafara ba mai shirka da Allah sai Allah ya gafarta to kaga ba kowa ya san ma yadda zai ga nema ma mamaci gafara ba to kenan sanin haka ya zama wajibi ne gare mu tunda muna neman alkhairi ne ga yan uwanmu matattu in yana da wasu laifuka addu'an da bayin Allah suke masa da ne a sallah da an je an binne Allah wadaki sarki ya alkawari zai gafarta masa akai mutum arba'in har akai ɗari su nema a nan su nema a can a wajen jana'iz a ta'aziyya a nema Allah madaukin sarki zai gafarta masa insha Allah alƙawari ne na Allah daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sai mun san yadda zamu nema masa gafara din kada mu je mu ita jawo kuma abubuwa da ba shi ba zai samu fa'idan su ba Allahu a'lam